باب ما جاء أن بعد هذه الأمة يعبد الأوثان الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله المجدد أتباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أتباب باب أنكيا ما جاء هم هوك بغري أن بعض هذه الأمة نمتك أمة إيغويا يعبد الأوثان أيغوا منون بطة صحيح نعم. إذا أولا فارم أمة نهلوات ummatu da'wa ado ummatu ijaba faran ummatu ni hilwan ummatu da'wa faran ga gari katta ho honda minne su an to ngonda ndo tenchu na ummatu ummatonya har kahir nu kubenu hakana sasa faran ummatonya ne susu ko mande warni kirnden ummatonya ne ke nya ne faran na kirnden kinyanda da kinyanda su yika har lengi o hoga oga kinyandini sahib angana ha islamin pay kana dunadi anni moronga ni amma dunun ko nun ta dungene ta su ga dungati hakke be sasa kundu 23% dungen ngunya ko ta nyaren kamma tikan jun islaminye mana ko ta kan na katan islaminye ngunya ko ta dun ko nun ta kan na katan islaminye takrir be gara da bari e, kasome no gondi sasa in ta dungene ta kenga hon pungu kenga amma ikum maga angana a tagandi naga to tagandi naga hadamaro mun tagandi naga to tagandi naga tan islaminya dina suntano nga haro kan hadamaro mun tagandi kabe ga ko kitadi islama ko mbane ga o yang punga sui o yang gaba sui idan kebe ga tongondi ado kebe ga matongondi wati ni kentu da ummatu da'wa amma hakka be ga na jabin den nyanan tongondi ti farenga sallallahu alaihi wasallam watinu kunda ummatu ijaba ummato be gada jabin da nyada an ga hoga be gilli kuntan jabin honno anan jabin idan farku farqunga ummatu da'wa ado ummatu ijaba na tahir nu kubenu hakana ko tinla ummatu da'wa amma mu'mini ummatu da'wa ummatu ijaba suda me nyan no kon farun ummato nyana ngadan kiri au ummato nyana nganda den ka jabi amma kafirun na ummato nya de gire kai bara gire den jabe idan yere kebe hakene ke babu no gonde nanti ke ummato igo adi awa mununum batta yala kan ummato nu umma to da'wa wala to ijaba honu daga iti to da'wa iti faran kai kata honu ya alaihi salatu wassalam hona kene wa mununum bata hona kene wa hotanai hillandi ko muntala iti ummatu ijaba imman kubenu imman ga tongon ngondi ti igara faren kirnden jabi kunyi ga bano nga iwatina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kentu ko mante wa mununum ka onat naam hillandi ke kyan ho sahante kan ummatu nere ummatul ijaba ummatu ke be gara faren jabi iga tongondi bitai shekhul islam muhammad bin abdulwahab kore korene nanti go wadi ni munum bat haqiqa ta bata farangu maton tintana yana munu batana abadan kellan ta maka pak aga jaso jaso solo onno nga kunga sabati mi tongon masun ta yana munu batana amma ummato kai wadi ni mununum batu sahih wa hakaza aga koni ñammogo be a ñaken mogoti amma garanto ñigonanonga lenki hirafi yunanundi menu e kunti ti faren gumma tonta munu batta e kun maga angati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh bagan citi na sillondi daga sujudi kaburun ngani daga te kaburun nga daga te de nga daga te gullambe nga musundu nya ho minne nya itike sudi munu batana hetan madama an angara faren an ga anga tongonde ti faren iti kuni hina ta nangi na ka kanta ko ni nan tan ni munu batane kurusindu gidunda ndangani kurusindu kaburun ndangani. itikke suka humante hilla kappe hedi di hilla kappe ganyi kui anta nyana fare ngumma ton no kwati ita anta maga fakka fare ngumma tonga ana hillandi ka walle ana munubat idan shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab ahagara sagandenya kun kamannunya kamere nanti fare ngumma ton nyugo kun kungar ni munu bat akum menu gati fare ngumma ton ta batta dalili bangante nya kene na suti gorendi nanti farengum maton nyuga munum batta hono anonga ida munum batu batu bangante hono gara batu hukka anda batu hukka anda utu dio idan ke ummato awa munum batta awa na nyamun anga daga na honi nyani alaihi salatu wassalam iwa baten nogondin kanga bate ke munu ngadi atwa kun tante ma anga kappe anga nyana munu battana xoyimoxo ana ñanta seeda imme awa hatajina kita anken na tungun dingiranya mundu anna sawaban dingiranya mundu kudo ummata kenogondi hakke kebe ga munum bata annan kisikunga annan maxa ngari listin nogondi sahe idan ke babu be hakene ke ka gelli babu hamminti hammintenye kubenu ga kaburu num batte gati ni kunta munu batte ona taa ga da munu batu ga woli num batta ona taa ga da munu num batu kubenu ga gara mo batte ngai siri sir batte nga ona taa ga da warna gana ko ni nanti wasan sanamun ni igana kebe dabari walli igana seguna dabari koy ali halan kamma amma hoon ndam minna gabati kuru nyani wa kaburu nyani wa nyani wa lambe nyani wa itte nyani ko milanga rabatu haranga na daga kesellera batu a togoñeni wasan sahih ko rabatu kento kwenye togoñeni wasan munu awa hatajina hadamaren men nan payindi an nan maxaro munu battendi na toganta seeda sahih وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت waƙo wuluhu ta wada ado allah digan kanna na surat nusar edda allah tabe ka. adam tara yalan ta mangarnirawa ilalajen karta yamma yamma ko bai utu ya yi tun hukumar kuka nasibar min alkisa da gali yala amma ngari ndi katta yammu nga yammu kubenu takke ga kini ya gelli kitabenga iji kunni kannan kagai awalan kunyammuni kannan kaga yahudu do nasara iji kunni kannan kagai yu'minuna ikunga watongondini bil jubit jubit ni kannan kagai ay jubit ni kannan as-sihru kanni kortenya iwa tongondini ti kortenga yala ku tongondini tantati kortenga nantawanonga wa anyangana kani kafiri ñayi amananni kannan kaxayi iwa tongondini ti kortenga nan dunge ti kortenga nan cagana korten gollixa mananni ke kanga so ati kortenga nonga anyangana ñani killa kapana kafiri amma ke tongondeni kannan kaxayi mana iwa tongondini ti kortenga na sabatindi na golli intana karniga hillandugumunti jibitinni kannan kaxay asanamu munu itibtinni kannan kaxay kenni mununye walakin ho sahantenni kannan kaxaya jibitinni kannan kaxay munu aganiwa korte aganiwa gijan katana gani wa doma gume gani wa anga tongon ni tuku ho ina ngolli ta suwar no jibti keno gon kyani tafsiri lo gon ten sahih amma anga ne bana ko ni kebe gan ne amma ga mufassiruna num ngat ni kortenya iwa tongon ni ti kortenga wa i iwa tongon ni ti kemparandangi honung kaya. طاغوت اللي كان نقا الطغى عرب كان اللغة أما أن تجاوز حده أدم غيرمبان غيرمبان دانك قال لك إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إذا طغيان اللي كان نقا غاي شمس الدين بن القيم رحمه الله أتكم براندان كان تاغوتو هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع شمس الدين بن قيم تي طاغوت نكنا قاغي هينوسك hohon dambinne serenga dangiren panga kendi gellibati honunga mabudinni kannan kagaye masalan andaga munuygo awutuna batu nanken parandangaji angara munum batu tanken parandangadi anda solla seguna batu manda dore atagana batu wallanda foto ga dabarna batu angara batu tanken parandangu kudo homma ati kara batu buccinna ima ken parandangu angara batu kenda parandangu iwatini kendangani ma'bud aha walla kenga he anga daga kaburu ay manga daga lambe mi abatu manga daga kidi siginte mi abatu kesko manten kannan kaga ma'budu batu ho angara ho batu aga dangi alla de kan parandanga nan nan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun idan kan parandanga nan nyana minna batu honun hillandin ni a aw masbu'in masbu'in ni kannan nan ye kempai pai kubenu ga daga na tuana la goson to ku tuana garan to ku iga walla di batte na ti kebe ni kebe yi qur'ana da gemo hadisi da gemo an kan koni wada ta idan lemuru be nuga tuano batta ke karamo ani kei idan ke ani kei galle mura ko ngadi batte kunya tuana kwa to ni matbu'a hono de har qur'ana ngaya nyaga ne karamo digan kallenga na riwaya ke to kononga fare sallallahu alaihi wasallam adi sahante nyana amma di garamo kallem manya bane awato kononga idan kaga to gonya ne kem parandangana akko hana ngadangi kem parandangi batu hondi mo gombe aken kaga kem bandangi tuana ke disasa idan batu honu kem panyane batu hon kem panni kanna ngona Allah bane batu tuwanon kaga gibare ken panyane ga iren panni kannan kaga Allah ta farenti igana bugu ken don dangiya iga lingo dangani mogo mogo o di kanu mogo mogo iga ya kame darjante mogo mogo iga ya kame sehane mogo mogo Allah ta farenti ga bugu ken di kota su on canki kamannu sahe ken ngana tirendam binne suko mantenga njaga na ko kotambe kasanki ngandagi mogondi nga bugu allah ti farenti kota sunga illi ñimme galle ñe ka nga de kenga ngaga halakini ka hinindi arno sukis kenga angana daga sere serebe ga ken buguranga maga nuranga da ñi kemo kada ga bugu allah ti farenti ta a hike suto ga maga nan daga kenga wan palakini ka hinidi idan watin keda matbu'a sikandin ni kan kannan kagaye aw muta'in muta'in ni kan kannan kagaye kubenu ga do imman kombatte debugume be ga debenda ken kosenya ni sunna gumunga ana kya munda anya ni debugume anga timo ko soku gundu ne tay manguna jambanga bo ga debugume ngure aga torko to ona ran dar to ngukon nada sahih walla kanga ya gara meri nyaga ni makumandanga nyaga na anta dina munda aga hibe da ga kunna wara da bate taya de beni de benga agaro aya kenogon aga kan parandanga ga dan ke immankedi makenga he ministri imyani ma preza halakinte imyani aga maga aga jamanen da anta dina munda kenya ndaga wara higo ina ndaga maga dabari idan aga gani batu kenyi kamma aga kan parandangi ko kubenu gatin ya garun nan maga hijabul londi ya garun ngana daga na garla ngai tindurun nan daga ina hoy sakin ton do londi o gana dungi digan kanne kayta anya tawu sunu ngoma o aga kan parandangi nyindi sunna gumen maga ngari kedebe no gondere agana serebe ngari kitulla kana kada katu ni sidendi agana serebe ngari nafile no hutron kane kada katu agana serebe ngari ogani killemba to tay nyoma ka hitana nyoma ka pagutunu farin tunna alayhi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala digan kanne on maga ken togona serendambe suda harin kollo hilla kama kamanga surtu in kolla bana nanga sere in kollo hilla ga do manga liwa an ngurgi na nyen kollo hilla on maga digan kanne mbado idan tagutum pay kene kya imma batu wani anna kem parandangadi imma tuwanani anna kem parandangadi imma imman ke kani duna dunyi iman ke kundu anna kem parandangadi anga kem parandangu ku ho suko mante na to ne tagut idan allah subhanahu wa ta'ala ahegara kebe koni ke ayadi yala mangar ni kata yemmunga yemmu kubenu takke ga kini ya gelli kitabenga yahudu nu takkakini ya gelli tawratun nogondi nasara nun kaga takkakina gelli injilun nogondi nka kesu ko humanenga yu'minuna bil jubiti iwato ngondi ni ti kortenga wa da ado kemparandangi hinu batu honu gi gimaga allah hetiya iwa kemparandangi ni nakumbatu tuwano gi gimaga iwa haramun ten dengandini wa dengandini iwa halalun ten ka haramun wa haramun imman ko nugi ma ha president do imman kun do betana iwi mar ni tallam bate nga wadu tay idan yahudu do nasara nya mo on pay kene kay agane faron ummaton ton kaga sallallahu alaihi wasallam agana nya nanti o ku kaga batu mo onu ngo ma wala batu honu ngo ma kabur nu ngo ma jogo ngo ma lambu ngoma ga hotana ngoma ga yala o ga ma kem parandangi batu honu ndiwa tuwano ngomaga iwa garundo hoynun konno wa dungenati digan kannenga iwa lakkan cutuno kane al tawhidi o kan ta sunna ngalli mogonɓe yala parandangi wa. tun kan ñugu ngomaga dewgumu ngomaga sanya ni dinan kibare ngo i ñamani kannenka yala o kan parandangi kembere nga aya mananni kannan kaga gellagana yahudu don nasara i ken parandangenga ña ke ñammogadi haqiqa serendambinne su an kagana ñagiya an ka togo ñani kemparandangana an gana ñaga an ka togo ñani munu battana faren gommato keɓe igoga munu batta an ga gelliyey an ga kemparandangi bati hoadi manga kemparandangi tuwanadi manga den kemparandangi immanke igo adi an ka togo ñani faren gommato ɓe gada munu batta nantan togo ngi listindi wa hakada ke ummato urgintaxum pay kubero allah subhanahu wa ta'ala do ku kitaben to akinoi qur'anan to an kinoki amma yahudu do nasara takkan kini kungi kitaben ikum makati ni kitaben me su ko tu dan kana gun tu agunga hamen tu agunga imakati nasu kita takkan kini yai kitaben kitabe ka yan kai kunya kamma amma ku ga o kitabe allah ra susu ko humanten tuindoya na hatan panco pancodangani xa wa fassalnahu tafsila na su hatan panco da na bangando o oxe faren na su kara kara kara karodangani yala takke kinu kun kungai da ke sankin taxuutu i kitabundi o kuɓe kitaben cuga hatan panco pancoda yala o kun xawa ke sankin taxungaroma xawa arno alihalan curo idan ke ayani aya hammin te ayi korte kemparandangi honu anga di nyatanni angka to nyani farangu mato be kam munum batta angka to nyani kunya manyugo on daga wa qawluhu ta'ala قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القربة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى أدعى الذي كان قلنا ما إذا نغنى الله كبير جنتنني قل قال محمد صلى الله عليه وسلم أنك أنت هل أنبئكم يا لنك انتاغكم بارنوا بشر تهويا غنبنونتا من ذلك دينا تكنكن فويا masubatan tugadeya inda allah allah kun masuba awarni sare qadan jazaa tugadenga irani tugadenye yalin taga to hoya ho kebe bonon ta dinan taga kunga ni ho kebe konni tugade ya allah noqonga tugade waga ku kamannun dangan allah noqonga ken tugade bonon ta dinan tay kunga diga umenu konna ku ngaduna bi man yamma be la'anahu Allah Allah subhanahu wa gada kellanga wa ga butu alaihi kenyan me kamma wa ja'ala ada Allah ga nyangondi de minhum gelli ku ngal qiradata salum pununga wal khanazir aru gijim wa man abada taghut ado yemme be gara dangi honun qarabot lun jenta ka kun ne tu hoya ho ke be gambonon take koni hoya tugade ya alla nukunga wa soro be nu gambonon ta tugade alla nukunga dinan take hibe ga koni kempai kene kusorai serebe alla ga butai serebe alla ga da langa Allah langa ndel kanna ngana pala para ke jahannaba hillanda alla ga butu serebe ya agara kubenu nya salumpunun do gijum parunga ado yemme be gara kem parandangi honum batu ku kamma nunya mbononta ta tugadi adina besuya itu ga den ni kannan kaga yangan kate jahannaba no gondi du man tan kana de idan aya kana mani koyno ya an kaga na nya kem parandangi honum bataranga na nya munu batana nyai anna tu tugadi hanabe ga koni ho hanon da takwan kama gadi nanti tugari burenya na kun manun dangani bi bishar min zalika masubatan inda Allah nanti ko tugari burenga kuma kanga na yahudi anun kallun kara a ah, yahudi anun kara halaki ko nasara anun kara halaki an ken kaga nyakem parandang nanyai batu honu ndi walla tuanu ndi walla imman kondi iyangan kata keme nyananda aga suni hada mare munyai gollu nda kinyan kaga gollu nda kinyanga hatan pande suntan tandinaga an farin ngumma to nyani ga tangan gi jimme ngutu tikenga angana nya hilla kapana nyanke kan nya galle nan bonon ta su ko manten ken ta ko suro nanga idan wa abada taghuta ke ide takdirun ni kannanga wa man abada taghuta ar yemme be gara kan gi gonu nga gara kumbatu manin muallif nga rahimahullah aga ina ko aya nurti ko aya nu lisu warni farenti sallallahu alaihi wasallam aga warni kitra setu yemmun killenga yemmu benu ganya aga kare farenda kona nanti yahudu do nasara igaro kille sudi o warni ro ken kille dana subatu bane bane bane bane tahana oma gara aya hananga suratul nisa aya ke nanti ikunga idamaninya itongondi ti kortenga itongondi ti kamparandangi honunga faren ka ummaton du honu tongondi ti kortenga tongondi ti kamparandangi honunga mai di golle o ma gara ire sasan nan tu kubenu gam bonon ta su yanga kate kenya kujukunu gana kite serebe ya faran umma ka kaga di honu kanya kem parandanga no nyai bati honu ndi to ana burundi imman ka burundi kembirenga igaga da yahudu don nasaran killen yugo ida batu onda wa qawluhu ta'ala قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا wa qawluhu ta'ala adu alla digan kannanga alla kabe urguntenga no suratul kahf de qala alladhi yamunti awalan ku gidun kum medun kono kayfi ani kamo sikisino kabe iwa gidun kum kumme nogon alla digan kanda nogon dinonga kamo sikisino kabe kempalle soronga ingi kamanonga igidun kumme ke wande sahe soronga ingi kamma to wande ibugo kammo o ida gai gandan ko kammo a halle kara kammo o makinya suya o mawdu nga nukube kamma togo gari kenye kenga yeke sangille nangana sage katta suratul kafiya soronga ingi hin kamma hakatin be di groupe nga igaringari ko allah ko mo komogon be fatanazaw bainahum amrahum ida me so ga nyi gibarene hono anonga faqalu buna alaihim bunyana hono anonga kunti kusro beno akene ke ona tagay nyu go tagira kenga oni hinto allama ona tagay daga to kuno halle koy inni rabbuhum alam bihim ikama nyantu ni ti hin hintanenga umma anonya salli dingirei umma anonya sanga dingirei umma anonya feti dingirei

ay sar tafasir di abubakar jazari watin handangane ala amrul a lemunum pincanen kamma yemmu kubenu kube ga kelebundi lemunum pincanon kamma konun kelebundi lemunum pincanon kamma immanko higana ngar debendi sasa konu kelebunda kamma degumuñanta ñakkundu wala mairi agano walla kumandanga ɓe ganonga idan imman konti anga to anga serenga allati a deguma xuntadi yawa maire a xuntadi hoxontadi o suni bane a debendi soy ho ñananga o bane de benga karne ni ñanima kan na ñinoa ka buren na ñaga immenga tanji do sino sikke ampa suntaxana wurubane ña immanke gantaxa immenga amma ngari tunkanñugongana kara ni a ga konne ho agama taw don on ke gana daga imbellondini koni illagana tunkanñuganano jamanen tunkanñuguntange kona allagana hogure debari anke larnin ga anke mbedi tunkanñugo nke di tunkanñugo be suni linguña ta. dingira lantanya na mai ken nan nyino nga wajib nyen ken idan kono asimma na sunna na de guma gonga jabakano sunna na mera gonga jabakano nga sunna lana kumandanga gonga jabakano na ministra gonga jana ho gaja sunna lina ku sabati tongun cabati ndenya kamma gare be gayi magata sunna na kenya batima ho gani gara ga de gumum maga ho gani gare aga mer num maga ho gani gara ga be sunna na kya bakano imarandi mogon posire naari kittendi kada marandanya maka kamma nan ndi tai amma honu na ta ngana ro sunnandi ntaga debe marna lo sunnandan no mara idan yammunti yammu kubenu ga kelebunde ala amrihim lemnu ku hincanon kamma sogi kore ngade imman ko ku kunyan hin hincanen kamma kane tafsir sahante kunte lanattakhidanna wallahi mo kuga tigindi alayhim e kamma gidin kumme ke nogondi masjida misideya mogada salli dingira dabarere mogada miside nya sigindi dingira ke kamma nan calli nongo sahe idan shahidun ni kannanga agananya sasa nantin dingira su sugananken kayfi anna miside sigindi nonga ala garun ni kannanga ona dingira nunya batado soro kita ngeti sasa nge haba fati ke dingira fo kunna misida nya sigindere anyana kannan nge har min baba bato ere kita mene ke gati ke gara mo fati ke dingira mi na misida nya sigindinonga on tanya na tira batenya kita idan kada ga ko niti gande ti ke yere de a ku ga da kulle munu daro itina misida nyimma tin nda mu fasirun ni gonga raga ken konni ti soro be nuga walle soro surunga igatinu kundu kundu yero kuti kammogo qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida kammo ga gano ga kutiya misiren nu dinu ngiranga wa nata amma ayam pahan ayam pai ken ile bu noda le mun ku daronta ga do misire siginde ku ngame banna ile manan ka ku katika le mun ku me daranta gondi manindi ku me kerenga ndi ga bara hilla ka tanga tunga nyugo magani e eh, kun angana ko nan tukun walli limi sidan tiginde renya yo kubenu ga bara illa kapenga gara kamo do sino kabinya gidun men no gondi alla ga digan kandi ma halle ga bugu du seda illa kapebe kannenga annanya nan tukun qabru no na kanyi manya illa kapidingira nga imma ya contraire nga idan an ga gonu ngali jirene kya kamang to agu go kan tangen kamang na ti da misiren tigin de qabru kamu kunu boti sa an ken do qur'ana kan nan ni tongu aya tu qur'an to nganna kya ko diga me tanam maga ina tewati aya pangude qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida to ko kan tanga maganti men an kurnu bana ta anani ga ikun pa ko eh, mufassiruna nyugo ga ko ni mo ato qur'ana aya me mushkilan ta ke bin ka shaytanan lonu minna tafsir qur'ana ngaya ke mi mi mi me ñaxanɓen ta ken ni soxentadi howontadi nka cheitane lonu minna tafsir kena tafsir nagamundi yonkillungunga kena tafsir nagamundi e hamenga kena tafsir sutura e suturanga kena tafsir nagamundi e jibanga cheitane mparno erenye kita cheitane mparno tafsir kade الشيطان في تفسير شيطان arno رني ya rabbi idan allah subhanahu wa ta'ala وتعالى akoni re akoni أكوني مني كان نقاغي serenga goro dangani mogonɓe aga kayfi o kayfi aga ɓuro maga miside sigindinonga ku kamo sikki sino kabi iwaken kon nogondi idi wulle aha lallallini wulli ken palle illinankara nka ke suka humante yala i ka ɓuru misiden kawa sikkinonga wa anta kawa sikkinonga ayan kaganati tanke karamogo tatere jin kamma wala. kenga heti sere go ko an kara mo danga na ta ya kenga sara da sara kenya ni ke an kawa nyana ken kara mo kam ma ke an kawa nyana kai fin ni kannanga an kara mo da ana terjin kam ma soro ma terjin kam ma sabu sabu be wa kasu do jaman ima nar dijila ima terjin eh, kam wa ido ko mante sinun tera kam ha nyogo mon tera kam ti ah, ah, tanani kunya dengan man sar bin abi waqas kabura kamanya hoya man no gamare kan no ngana ataka ya afi kunni hoynu nya aga ni ser hi qoro nganya dingira be misiden na no nya fare sare dingira be alayhi salatu wasalam no nya nyiga ka nyano misiden nga man ni gamal kaba ora na nyille no kaida no nya mani maktaba non pay maktaba ko nya sa farengi fare sare dingira be makka alayhi salatu sa sa ida no nya maktaba nya an kawa ke mogoa parce que anda am ga anda ga kurkusinonga anga non mogon kittani nga sellanga an kenda nga lemburenga gillinonga ade gana da pere nye faren carere tiken faren kananye garante faren kana hitang nga umaru maga yella allah nda dunga baka umaru maga dimma ke ba gara soronga riga daga nan caga ne itungure ti faren ta ko kere faren callere atini kutuba kanonga tongunga umaru maga kenya ne hari dire kundi to ana nyugo jamana nyugo yi ngata ngande nyana ti jamana ke tokonga to ana ka titun ka nyomi mine mene to ko gore nga ngoti nge to ko inda tin kona amma ken ka ga ta ko telen kan ga jara ginda nyana tu maru mai gan kawana ken da bari kunyi gan kawa walla kunno maka tarihi nye kunno maka histoire nye kunno maka kai no maka kai kamre ka kan kamre ka kan ku ganyana o ku tarihin ni kannan ka ga orgin ta gon ni kannan ka o qur'anan do haditha kebane o tarihin ni kannanga o isar ni kannan kaga o sunna kubanan nka sollu do hoynu kumbe bo inda karaka itu kunda karaka yala dalle nga kam ma haru maru gam padi kutu jine ro sine na ta kay tu ko brene no kan dalle nga kam ma kawa umaru ken no magi kutu ni umaru ni wara nka yala tuana ke dalle nga ma nan di fare nga ta ko itu benure aga salli itu benure kunta kallama duna kan gir kan dalle nga kam ma kawa الخليفة adil imman kattelengonte kengani umaru ya serega kummeno a jaragini kuya yani hilla do kappendo gana re agana restaurantcondo mendi anga ma kita dingira so anna lebu ngalli kama nunya kamma sahe idan yerebe hakene ya gelli ke aga serebe maga tanken dalilenya na agana misidan daga ko kaburun kamma ke hetan maga dalile ya kenan kamma dalile ay ke tam ma dalile ya serenga ya kame ser ka sente gorom ma misira ta ga burun kamma on ma dabariya wa da aya ke manan ni kannan ka gai soro burhano be ga dangi make ummato go garinya ga ya faramma tela tarkabun sanana man kana qabilakum idan soro burhano be ga dangi ganyi batu mo su kamma make ummato go gari ke mutwa afunta utude amai go gara utwa igani jene be igani hilla kappe be igani gara kute be harami ige be riba ige be kudande be yala ke ummato ma ibo ma utwa angana juku su ga nyanga na ibo mundu ke ummato da anga kita anga ma ngari tinke ma kama ngari hanan ka baka tantano de farenya da ko ne sallallahu alaihi wasallam idan namisiran daga kabranun kamma namisiran daga mashahidinunga namisiran daga bataran dingiranunga kayfi heti kenga misiri taga imme ga heti ka aganani kayfin dingira nya ga nya no kusu debe so aden tanga nyini kayfin dingira go nya nyairenga onta misirun to kono ga irenga wa arno al halan chon ora wada ma hakatin kin wa sallallahu ta'ala wa sallam ya rabb arno kan kanna tawajjuh ha مبتدا جمعه عن أبي, عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه أنا أبي سعيد لما أبي سعيد مغا كتاب توحيد باب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لما أبي سعيد مغا رضي الله عنه ألا ندم بقى مغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تألف فارنا يلا ألا نتيجة عندنا كمان سي قال فارنتي لا تت لتتبعن صحيح لتتبعن تانا كشدة انت تاهلان بك شدة كي كم فل تبعن لتتبعن فارنت والله أغاقنا أغاوبتني سنن من يمن كلنا riwa ñigo nuska ñigotina sunana man yammun killunga andanya sanana kenni killi bane andanya sunan kenni killunga bunga yani sinu kenda fatha nyai sanana kenni killi bane aga yammun killen batta andanya sunan kenni yammun killunya zan sanana ni mufradu sunanu ni kannan kagai jam'u la tattaabee cunaa faaranti walahi kung'a haqa kuna haqa babatani sana namaan yen maa kilaanaa kenya madaniyaa qabeelakun haqa kunkaane faaranti yen mubeenuka yookaan iganyi allan kutee suya walahi mogari kun lunbatu. walaa kan ka ba'e haakana kee. ya yala otina amnyani motini khasunyani ke hadita be hakene ke qaida igwanano usulundi iwatini ngani am makhsus am nyani kagare garentenyen farengati ummaton dangani agawa batini kan ummatoni hana ummatu ijaba immatu dawa he walakin yala faren diga men mana ne i ummaton di sere sunta to kono magada ku killan batuwa la manan petkenga kwa me gara ko mo gombe tazatu mansura kungano kubenu ga tongun kamma ga kam kamma ga sunnan ma kunta ku killum batu inati ammu makhsus pete nan ta swai hawa tunanga gon ti faren ti ummato ke swaya hudu don nasara killan batala diga men manan petkenga hogga be wa batta kyani ho bangante nga amma jama be ga tun kamma kunti batta sahe am maksus yani qaida nu ki wande mana sharh ndi tafsir ndi kite nyimede istinbatu nyimede no ko gabe gabe gabe angan angan ta qaida ntu allah ta qur'ana ntu allah ta haditha lu ntu allah ta fakun kitabe lu ntu man na ni qaida nu kanga kunya tu ina killen tu nyankani na diga diga be anga kawa pitipita di ina wasana warankani maga kunga batundi yemmun killenga yemmu kuberuga ñaga kane hadwa alquzza hadwanni kannan kagaye ay muhadiya ñoronga sahe jelenga heti yere eretini ñoronga ña hadwa alquzza ko bunnentaro ñoronganga belquzzati buntaro alquzza uzza ni kannan kagaye udhunu sahami bunnan taro bunna ngangana ngari bundangen nogondi taru sikyane kun taru sikki be gay kunyan cigi araga sedi bunnan koni bunne kebe ga bundangen nogondi iga bunne kebe orno bundangen di da yala na hari debe ke nogondi sahih anga ngalla taru sikyane mana gangu sikkane sahe hmm. watnu kunga da odunu sami bunnen taro gangu sikyai kunga ngu sikki be hayno kunyan tiga ga sedin daga na agana kunga ngu ganta mulgunta aranta sedin idan kunga ngu sikki be hakana kenna arabu ngati mutarun cikki qangana eh, lisanul arabul manzur ga konni mogon be kunci kibe ha kene kenga ini dina bane ranta hunu bane bane ga hunu bane tan ranta ka sedin min nyora ini tek tekko kenyani anga kati na bunnen cedi sedin mo be dingan dangan idan alquza kabe ha kene kai anga ngalla مال الشيخ صالح بن عبد الله بن العزيز الشيخ وفقه الله لكل خير أغاك كتاب شرهنم أغاك أن ننتاني كان ننقاغي ننتي odonoho kenni bunnen taronye ona taten kane hadiya ke sharu no kuntu suko mantani kannan kagai bunnen taro yani gangi manu ku benu gai hadwa alquzza bunnen taronye roenga bil quzza ti tarubanenga mana gange ke ko kunyeron tengani mogon be iga garo haramin kille sudi garo allan kille sudi aga wi batana nyere ago kem mo kanta kontoni di sahe igana jene nya dabari ke ummato go warna dabari inta kontoni di igana dolonya mini kemmate go warna dabari igana ribanya golli kemmate go warna dabari igana hilla kapenya ya kemmate go wabata igana pawo tunumbatu kemmate go rabata na nyere inta kontoli la tattabi'unna wallahi wabatini sanana man yamman killanga kana kenya meganya qabilakum aga kun kane aha agani bata kamma warna nga serem batanta nyorna gollenga anga ñinanda batu sere kalle ñera kenda kame sera kara anken kempe tannaxate sere ay amma axayi batta hadwa alquzza bunnen taro ñoroyenga belquzza ti tarubanenga o bunne ke tarunciki ñorontengani moxon ɓe axayi bata ke ñammoxoati axayi bata na ñere i golle haramunten cu sukahumanten i golle haramunte ke goni kannan kaxayi munubatte ayigo ay nga. agabe gabe gabe nyenin kayere saidin ni nan kagai munu batebe igadanya agai batana munu mbatu na nyera te ko bunnan tarum pilli nyoron te tengan mo gombe mana gangu ku hilli nyoron te tengan mo gombe hatta law dakhalu faranti hari kunga igallo juhra dabbin kutun kumme nyade la dakhaltumu akun kaga aga warno ni botunongo kutun kummen kunda ulli ke do nyanga nyanga erenga a ah, iganaro kundarendi ka a ah? diga men ta ken ken dimene jarnde kumme be diga naro ken ken di ken ke obir ne na ladi karama in kai gana mo susudi anga ngalla dengiranu be nu ga ko ni nan islamin jama'anu nyan nanti haramun tentanya na ere ho ganya ne europe nu da america ne gello haramun te ho no wakitte kun min jamanu di e kaga mo gon dambe ne sunya na poko ina kampo haramun te dabariya mana pai kana kyal amana nan yahudu na sarati warno kutun kum nyaadi mana igana golli haramun te sunya kenya ngenga galli ni mo gon aga ga tampindinu ma ga ho kinya ma kana ni imasra ni wa soronta saudi ami ga milliard num finance ni ga saburen kitana mini mo gombe wa alla ka saudi kure ngana mini e nalla ga karnde nyanan kamano e mahilla punda bara montal bangol ndo hoyno soronta saudi ami ga soron mundu ma afrika no konta na igarni illa kapingol lunyi dangani wa tampi goten ka haykene aten ko to kutun kumme mero nga edan faren digan kanne nya he gara golle su dabar gelu gollu bure nyaim make ummato ga kite na dabari koy mogo kengana koto mogon dambinne susudi iwa tarayne na duro na fokinanye ga ñanaga idan a kan kannanga kita haditha ke kan kannan kaxaye an ken nan mogontu an kan maxi killen batu jama buccunnu kuɓenugano iganti killen batta nya kita hadisan na kannan koyno angane min honda minna kan kenya ga munda maga nyi kille nyagani angane digame suka ko naya ga munda maga nyi kille ngani angane kite su kiti na kita maga nyi kille ngani kenga he an kanya ni batana nyugoya an kaga nan nyaga ti sore anna gelliye qalu farenga rake ko sallallahu alaihi wasallam sahaba ya rasulullah iti alla fare اليهود والنصارى sahaba nunti yahudu don nasara fare yala kunyani wa anna do kunyanan to kwa kumbata wa amma karangu hillan al yahuda wan nasara mana nanya nasbanga yarenga takdirun ne kannan kagai ata'ani al yahuda wan nasara fare yala na yahudu don nasara nyakar garnewa masalan a hukuma ka kan mɔgɔ alyahuda wa nasara sasan tun kan mɔgɔ a takdiru mahdo a ta'ani yala an kenga karekaren duniya alyahuda faran faranna yahudu ni ya ne wa nasara don nasara nu ya yala na kwa ne wa amma ngana ti alyahudu wa nasara na nya rafunga a takdiru mahdo fukada an tun kan ahumul yahudu yala ikunni yahudanu nyaiwa wan nasara don nasara nu an gaina kubenu kibaren konanto batala ahumul yahudu wan nasara yala ikunni yahudu nye walla nasara mba idan riwaya nuskha nu illaha anganati al yahuda annati ata'ani al yahuda wan nasara anati al yahudu annati ahumul yahudu wan nasara yala ikunni yahudu non nasara nu nyaiwa amma ngana ta al yahuda angatini yala anga yahudu do nasara ne wa. sahih idan al yahuda wan nasara yala anga yahudu do nasara kargarnewa kiyanin ke nuskande amma arawani na gatanan maga al yahudu wan nasara ni yahudu do nasara nungawa annana kunya gbaren ko sallallahu فارنت صلى الله عليه وسلم فمن كان يمغاني جلي Nasara ونصارى na do ko ga he iba na na ga killen batta hari gana ro kutun kum min ya da garo na di aga killen batta mo gombe igana mo gondam min do su europe na haymatin to ngar tem mun dawa in ni visa ni me golle sun ta kotai nka ken di soronti visa kam mun ni sino mani me gara gana nan lan kuten da barno ngawa soronti yallan kuten ngam magari ka hadan ken daga na aganya na ho wanda min min nan daga nonga farenda tonko mama tonko yani kari to kana to na sharu wurara wo o wuro ke mo mangotu ken kawa ga sunandini onan kan peti honne ya idan ngaji ka ha misri la tattabi'unna sanana man kana qablakum wallahi ghabatu lini yamman killenga kenga ya ga kane hadu al quzza bunnan taronyorenga bil quzza kitarubanenga hatta law dakhalu ma hari kunga naro juhra dabbin kutun kummenya de la dakhaltumuhu aqungarno ni botu قالوا يا رسول الله صابن في الله فار اليهود والنصارى يا اليهود والنصارى نكون يكرغرنوا قال فارنت فمن كنا كغرغرنا قال لي كون ايبانان idan o ko allen ka o to ni islam ni o sehe o pare mogo o golli mogo o ta mogo kanundi yala yahudu do nasara kallen yan tagabadi ta islam a hon kallen awa ayan tagabadi yeah. on me ro iran dol lel mo ko na hay kan nga ben iran lel mo ko te me ana kan nga na ana ha o ma la ala tondi ha kan nga benni iya ni se mo ko nyimme ka ka kan nga ni a an ga gonu ngalla masalan ku grup ka haranta france me ko donc presse ke kunda ko ke sunna dunya tan na na an ta diga me ke me manantu an ga gonu ngalla mi ga tin donc ha donc irante o suwantai nka nandu forte nangarai ha ke seti nandu killifi na nyaga yawa anda ce nan ce mo gondi i kan ne kan basan kan ne ga yawa ambasara ban kan ne nga zon kan kan ne nga nkan ngana igonu ngari ga du killifi na nya har sai mo gondi hakatini wakandi ni me na ti kunta to hobure i hakandi dumbenya konni de i kwa ko kamalen bandiga me ananga konna ga te sai mo parampron dine an ga nyini kainde hay tane iga mo gonun ga kundunga iga ne mo gonbo suto nyuge kundunga idi korenga birene mo be di kanu do suto mbire kundunga ya lo manya wa nka haditha manan ni kannan ga yere e, Sheikhul Islam Muhammad bin abdullah Al Mujaddid ada harti kannan ga yi iga da munu tebe nya ke umma to go warna munum na nyoro yahudu do na fara enta ha wala muslimin e? عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها, ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يملك عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيه بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرب وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيه بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعدهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه والمسلم أو مسلم دعني عن ثوبان نبغي ثوبان ما رضي الله عنه هل لغنا دون بقى na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nanti allah farenga yalla allah gana tigandanya kamma gana kisi qal farente inna allah haqiqa allah zawali li arda allah da ngunyanga ada kengu sumke dangan ada kahuma me soni kan kanen da manan ni kannan kagai jama'a lahu li arda wa dammaha ada ngunyanga ada gusi dangan allah da ngunyanga gusi dangan idan ke hadisa ma jonga de ken ma no gana ton ke ke kalma bana kam ma na go wuro mutu kafu parce que ga kuma ga tikillu gusane ni maka maka ayati mana munyen gusu ade maka ayati ha ya ari kori ni meta ga man tembe di serebe ga terni tanga kenya mirni killu gusane da wai kenga ke avion ki bare be ga dilengi ko mirnai ina daga ngare re poronga nya kalin ta kinna kinnanga ho wa kinnanga korinta ko man tembe di kesuiwa yeah. ti killugusane ni kummaxa mana gusane ken ni kummaxa i e kama nun ka kar inda kara inti kaburungusunin buga ha sere be gara sabatindi nanti raba gusunu yala a na ken killimani kafirigahe seren ti kera ŋuñangusunu an ken kana saxa itara ŋuñangusunu daga ken ñitten nda ken maga parce que anke magan sasa anke batam pille kilo aterna anke magai da munyangu sanda anna jawndi ne karama. ke bana to kana maningu munya ta kan tare na ni mo kera wada kana na to mo ke idan maga kullan ton do menga de tisere la munyangu sun garambin na nyen kenga amma ke hakra Allah gonu maka de nda banga to ku banga wano sasa woni hakran to mbuga da kenga nan ka to ku banga nyunonga nanti sere la munyangu sun ko ni ta tawa gille na daga na dora warni ga mata daga na makka dai na ta daga na dora lugusane na maka anta sire maka fare sallallahu alaihi wasallam amati munyan ka kuma mai de ati allah munyan ka kuma mai keda alaihi salatu wasalam akun karamo wai kira karamo wai kira karamo wai ikun juga ka kaumante banin tiri kebe garan munyan mara an lenga ni kebe anna kenya gusunu ka kebe gan tamma kaga idan alla dan munyanga ada gusu ike dangane mana ada kahuma me ke mana pati ken impai kenye wadah faraitu nkengarndi mashariqaha munyankimma kambangenga wa magharibaha ada kenken nambangenga idan kengarnde be hakene kai. sharun da non ta handi hillo ay gonun ti ya garangal le nyani ay gonun kakate ay adangari kunyani idan arawanya ni hillo su ko manten alla da mu yongu su ingar ndi mu nyanki mbakanga ada kan kannanga mu nyanki mbakantu farenda ngari agan kannantu ga farenda ngari sallallahu alaihi wasallam amma sahilin do bambu ga makungai mana sahilin da an kete kumma koy warnu kumma gusada sahih walakin kebe hakene ke talo munye ke gusi allah da kauma me faren dangane wa ma'aha allah da ngarndi sembente akini faren nga munye ke mo gonda ga katina kunar ihillan imma allah da munye ke kauma me faren dangane aya gongi al halanda dangari walla kenga hega alla da ngari sembente atini farenga gara kesu ko mante ngari kusu senta alla diwa ase ngalla da rangunye ke ko mame farenga nga asungalla akim bakanda kan kenanga alla ase ngalla da nan ngallukini farenga ga ga na to ribatenda akim bakanga alla wa kan kenanga alla walakin kannan kagani hobbangante nga kenya nanti alla da ngunya cara ka huma me na gusu farenga ngania yani hobbangante nga hillandi kanganati ayi muñanni mogoñara allah dangari sembenta kine nam sharu gani sharundanu daga de walakin nkena kanna nyana ho bangantenga kenni ho hana ke nanta allah da muñangu sada walakin horawatere delli muñanga gusada ngani hangun daga minna ittun daga minna gidun daga minna onati keni himuguntenya togondi te hoaga konandangani mogombe maga na yare muru igana konan kibaren konandangani walla tawhidul asma wa sifati ma lima wa kaifa kenya do mani garai mani ciga ma kenya to di tayya hangun daga minna intatu itun daga minna intatu kenya kam mo konta ho ho tadi amma ku to di tay alla da ngunyangu su farenda kimba kambangan cungari na kan kan nambangan cu kan ari to di tay kake suko mante faren mati iwa duna su gibaran ceda anga serenyi ni donde aga donde tuwa kompo yorin tan ne ani tiba nga kamundi ha anga serenga li don don no onda na titti duna si ke mai kompendere ti ho ga nyana duna di su seda anga na sere sere su to hon ka na titti da wa mai seda ma to ko mu ga bada anga na ko ke mu ga ni yugo nyana ga na yugo yeti ama to ko mu ga bada kem palle farante sallallahu keni kay ko gore ay de ko kana dunadi ngani. gusandangani nga he sallallahu alaihi wasallam ko kana di na munyanki mbakambangen kuntu ko yanga na kan kanambangen ko yanga na sungari gengele farenga he sallallahu alaihi wasallam lengo ko television nyana maga ina do rubugandi ina do rubugandi nan to ta kon television nyimendi anya ga na suzu ko mantenga nkayala ya garanga le nyani gengele wa ha iganati eh, hayndi wonni maga tillongurra mi tu hube ke aka mun dini sino kabi ga konti kamannunga lawa idi ma sinundi ave unundi hoyinu sino kabi konti kamannunga liyagendi amma fare ada sungara kimba kambang cu ken kannambangen cu amma sahilin do ken tano gondi wa inna ummati farenti haqiqa ummato ngadan kan ngummato immato da'wa wala ummatu ijaba wala ummatu ijaba ummatu dawani kannanga aga gata ho ho go an tongondi tamma tongondi su ummatu ijabani kannanga kubenu ga tongondi tai haqiqa ngumma tonunga ngumma tonga sayablugu mulkuha ngumma ton marandenga kinye ma honga zuwiya igada kengusu linke dangani mini ha gelli munyekeya farenti i ummaton marandenga kinye honga ho kebe gara ken gusida mana kimba kando ken kanna faran ummaton marandenga kinya suya mana islamin marandenga kinya suya na to panja ma indonesia asusu ka mante faran ummaton maranden kinya su ken kanna nan daga wala makimba kanga faran ummaton maranden kinya su su ka mantenga amma sahilin ka ado hankitte anna ngari to marande ma yuru kendi dorun europe nu do hoyin amma ngari pankanto yere nga mosiri sahilu mangu kudaga na hankanto kunde amma kan kan na kimbaka islam nu ngaben na kya o marande na kya no gonde ka na telli hay daga na kundu na to gelli ma doru daga na ma doru anga la susu ka mantenni maniya islam ni hankan na islam ni asudi amerika me ujunu hilli sidan takitte no sasawa hawa ujunu ku hilli kamma sasa miside be ganon sahe silama hunga awaina njidi amerika nogodi ko imbe nganaro aga jidi ni daga namo gombe kitaranta be pikenga sahe nandaga warama tokyo nandaga warama australia susu ka mante silama hunga ina njida suli daga o marande kinye kesuya amma doru لا عمر ande ma جيد كان صحيح wa hakada kemaranda jidin be gana kota suya yala jamane gwa jamane da kun cimmandi kunyin mankan dingiranga ika gore be ma ga kunya simmana islamin to nga ko nere ngawa akan mana tampil le sine kane ndanga na ko ni soronga kan nan kutu sir hana be gara ko ni makariwa amma kotanɓe allah gaɗo warjaga ona ngari serega kitte keɓe gi kitte ŋutu i keni karsa islamin toxo ngarni ken noxondi ken ni wurgayo ku slaminu dangani kenge serema simma slamin toxa konni ken kara kenga a kama ñimme maxa islami xoni mais slamin toxon koni koninonga sino segi kane ndan kellaganata nga tanga slamin toxo konninonga wa amma manina no sa sa sa hene noa karsa slamin toxo harniya idan kem por ginta porginta kunyo kuma ga kem palle faranti sallallahu alaihi wasallam wa utitu alkanzaini ikinin dinke ya na naburi kahuman ton pilliya al ahmara الأحمر هدم بكنغني wal abyada هو كل كنغني qalsu كلنا farenti ida nabur kahuman ton pilli gaga ida kenkini keya yala fare ñimme anda ke kitama ummato ti ku kite faren faten palleya ummato ke gadi kita ummato ke leslinni koya fare ñani sallallahu alaihi wasallam kangen ni ko galle kisra tun ka nyugu kangen gaben na kunyamaga eke qaisar afwan qaisar kangen gabe gaben na kunyamaga amma kar sugullen ni kannan kaxay kisra kar sugullen na ko amaxa wa hakada farengummatonunga kaisara kangenga ida sukahumanten kita kisra xa xal sugullenga ida sukahumanten kita faren faten palle alayhi salatu wasalam añake moxodi sahe idan aga to warni marandi kimba kando ken o oda mara agati nabri kaumanton pilli kinniya kaisara ne aro kisra xal sugulle ke xatini faren paten palle ummaton da kewutu عليه الصلاة والسلام صحيح كم فل وإني من كرقا كان فارنتي إيكي سألت ربي إن كما نغندا لأمتي أمة دنغني alla yuhlikaha alla halake bi sanatin sanatin allah magumma ton palakiti kankoronga bi amma tilogoya farenda allah ñaga allah maga ummato ke halakiti kankoronga anani kankoro narina ummato ke su halakina su logo kwaga ñana nan kaso mogonɓe ada allah ñaga maga kenya allah ti firaunu soronga walakad akhadna ala firauna bisinina idi ragati kankoronga sahe yeah. wa hakada sharu tananonga bi sanatin bi amma tisina bane kan koronga nda alla sina bane kan koronni kannan mana anani sina bane higo na nyumma to kana kusanta dubana suna halaki ida alla nyaga maga kenya idan ta sharu ni illa bi sanatin tikan koronga be amma ti logo nga anani kan kore gonare no maton to halaki parenda Allah nyaga kemma ganya Allah da nyada hillande bi sanatin be amma nda nyaga amma ngum maton palaki ti sina bane ya logo nga sahih kiran sharu sante nyugan idan Allah subhanahu wa ta'ala da ngum mato kan koron tarni dullen tarna go suka humanten nanti sina bane ga tanga islamin ñamana duna di ken digamen tanong ayangan katentar na howontarni wa alla yusallita alayhim aduwa nda allah ga de amma ga konne di kamma min siwa anfusihim gelli inu tananga fayastabiha ken kamanga degendini hom ikan e, imeren e, kuruhenga baybonni kannan ga imeren kuruhe garo no kollanga magan kune be garo nen kolla nga gajange nga bay ba ken sernya le tikere sahe fayastabiha ken konne ga dengan dini baydatahum imegen kuruhenga sahe e warni gajanga nogondi na he sanga maga dan megen kure aganan kale bana man yana megen kure be kan maga awa wa di dura man ta dengan dinanga mana wara gananga ganara ganga tara dengan dindura dudanga ni idan ida allah ga amma konne tana selletin du ummato ka ga ummato kale bunu na su kariya nan canga tu ummato ka ni lungunya ida allah nyaga keya kewe ga uti menu ida allah ga kenna wa da allah subhanahu wa ta'ala ada ke ganya faren ne sallallahu alaihi wasallam nan oy menu durul me ga janna ko ne hadithan ni mo gombe amma nanti la kappa me no silaminu kelebu kentamayen magaridi amma ala hari gana kenno no kube rono islami na fa no kwadi kem palle na n'o inonga amma i menu duru duru kuma kan nyimbe tampindi randa sagon idan willandin pa kene ke farenda alla nya ga ho hananga amma ho halaki tikan koro mana dulle hillandin kaga de amma ka konne tanawaro kamma ken kamango ga janna no kele mun no sunyama fayastabiha kenga degendini bayratahum imegen kurihenga wa inna rabbi haqiqa nkamanga qal nkamanti ya muhammad nkamanti ya muhammad alayhi salatu wassalam inni nke alla ida qadaytu gellingana kiiti qadaa kiiteya fa innahu haqiqa ken kiiteya la yurad anta sagen allah gana kebe kiti kenta sagana sahih iti kiten ni hilwa qada'u shar'i ada qada'u kauni qada'u shar'i alla ra rawa kitini tikenga soronga balle alla ti soroncu su ko mantenda ya ayuhan nasu taqu rabbakum osun kono o kamanga osuni soronye ya la soroncu da kadiga me utuwa hono anda utu hono da nya kammo ida sagandi idan alqada'u shar'i kella sagandi amma alqada'ul kauni kellan da sagane allati kullu nafsin za'iqatul maut yonkirante suga da kallen daga kaka centemmeya koy soronyugonu ga bara allan kannenga mogonɓe yala serekite huɓe ga bara kallenga wa kentano idan allah to suncumu asu sumuwa o suncalla asu salle o suna jakama asuna walakin anga watunu anga kalla anga yigene anga minni ndara ku kutu allah ntabe manna ñiga manna minni tere ke tobe ga tinta yigene wa tobe ga tinta minni wa abadan idan kita ni hilal kitenihila alqadau sharci honura ken ni nambare amma al alqadau lkawni kenta sagene agar kella kutu tanya me wa inni nke aataytuka nkinindanga li ummati kan ummatondangani alla uhlikahum nantin ke alla nti halakini bi sanatin ti kankoro ya bi amma ti logoyenga nti halakini ti kankoro nga ti logoyenga kela hiduti wa alla usallita alaihim aduwa nta gonne ga selletini kamma min siwa anfusihim kebe gani immenu tananga konne be gani immenu tananga nta ken kamma amma i menu durun kaga diga men ngarni ken kamma fayastabi haken kon naga dengan dini bayratahum ika i megen kuru henga nta kon na selletini kamma kebe gi gale bunu ni megen kuru hella gana dengan di dudangani wala yujma alaiha man har yammen gana kai ummatu alaihim man de har yammu gana kai ummato ke kamma yammu kubenu be aqtariha igatu munyante tuncu suka humantenga iranta ken sahe hari yammu ngana ka huma me yammu te suka humantenga iranta umma to ke nan tani lumunya kahir nundurunya kan hatta yakuna ba'dhum qasartingano ma ummato keigo gananya yuhliku aga halakindini bada goya ma ummato ke imme gana wara mede o immenuga me halakino oga me karno oga me toñana wayasbi baduhum igonun kaga garagandini mane buragunga bada igoya ken pakatinga konnunga selletini kamma idan kankoron koni inta kellitini nusu halakin kenke kella dunguti hillandi nta konne wallahi konne kebe gagagale bunu kuru ka willi sarti menu menu buragunga menu gana me menu gana burun kammo ken kota eh, ma tu tenenga cani ma tarata dar tarata cani ma munazimatul islami tonga kebe gano su islami sahe ken kota ikahiti israeli gaina mogobe nya masjidil aqsa igarno no rondo kiye igara gana soronto nya sasa ikunga daga na umamil mutahida na ina luwa nyugorti luwa be ga dina nun tangana ina luwa nyugorti luwa ke be ga siki allah nta yada na yahudiyan kamma allah nta yada na nasaran kamma allah nta yada na islamin kamma allah nta yada na buddhism kamma umamul mutahida na jini na ke luwa nda bai munazimatul mu'tamar li islam islami islami tonga ke soronya he ga daga ke ti kunga daga na na jini na ke mo onko iga kenya washington ya amerika. tan penu ken tarno kon kompendi me diga mari na diga makam ido ken cai idan caga feu feu feu feu idan tarno inya me ne diga mari ana aya tan be su hora gunya nan ma be su hora gunya ma angala hi kertenun kana ikangala hube tanaka naka ntanya israel gada gana masjid la gaso fin daga wut gamo be ani anta kinyano nan dombo dombo ita kan tarno isabe amma koy baga sahe amma me ken kawo man takawa filastinu kono na ini kono na ini kono na ini islamin nduru nya ko nun da lakkan to gano nduru nya o kutu iwatu dinan su ummato me halaki tan me raga ngata alla wa sa so da da bari alla ngaroy sahe an islami so be ga anyame anyame angara tanga dina nyana mo ko dina ya ga tanam mundang ay har lengi wote angara salama ko nyabanga danta anta ganyin ma harani metampin nan tanke nga sene ti salama ko na bangandi mo ko godi maka nyimme tampin sahih kem warawahu al-burqani makayati min kada ga kana ha ko da garake eh iyan kempenon ke duguta burkani da hilla fi sahihihi i kitabe sahantendi maka ayati idan ke bane garona kempe masalanunga وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لن يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ما ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وزاد أراجيل الدنيا وإنما معنى برقاني وإنما أخاف فارنت أن من جنكنا على أمتي نمن قونون كمّام الأئمة إمن قونون almudillina imman ko kubenu gani sankindano nga nkanna ko a toranga ngummaton kamma konnun koni nanti silaminun konnun tora ummaton kamma e na ken kenga na konu ga o kamma kenya imman ka sankindano konnuku bana iskay kullama ho ya allah na kella dungu to danganiya nka man ka sankin da no be go di kunyan tar no ga me halakini wa kunyan tar no ga me raga na mane burunga wa parenti ikan na kwa ku imman ko ni kan nan ka ga yi anan ni kan nan ka ga yi to ana buru ku be no kan ta tungunni hillandin ni kan nan ka ga yi han ka ba buru sahe ko balon nan ko rasu ko warni an ga to ana burenga an ga nya ho ndambi ne lenki jama'an bata ma jaman tan ha tuna ngana honu ngari gabba tumo wo goda dabar nan kai finiya igana ti islam ni jaman ni batta to ana buru farenti ikan na kunya do imman kan ka ga nanya imman ka bure nya nda garanya ko soronga ka ga bata aha kono ga kan cigi no islam ngunyundi ga karnden dabarni kono ga kan cigi garni to nya ngundenya islam ngunyundi kono ni to ana burun do imman ka buru nya ni parce que angara bure bure ana dome ande hibe nyana ken dalile kenya kunda kenya kunda dalili garante go bugu anga nyina nyani dalle nga ken huja nya anta tunga nyugo bure bure nya dome ken be irni na ken tendi ina ken to ko ndina nya hota nyini jahila anta ko nyetu ati wa inna ma khafa na man kana ala ummati ummaton kamma al a'immata imman konga al kube kubenu kan sankin nuna da da nga farin ta alayhi salatu wassalam wa idha waqa alayhim as-sayf galli ka ngana kan ummatonu ku kamma lam yurfa an tawrugini ila yawm al qiyamah nan daga wara masigan kotai kahanganaro silaminun do mena gane gada kahangutu kata mena me gaja ma qiyaman ta antaka anya kemo ko gadi aga kenu wona ay e nogonde ada kita ama wurgi har ko tabane aga ntanke maga tantanke magaire galli sahaba nun ke ga kenu do mena gane me har len na nogonde ma qiyaman kota antaka gilli bakanon nanti ta taka mega janna so fo kenya nungunya kota nyaran kam makenta nyana faren digan kanne nyaay more la nyana dingira nyugo yi anga yi dingira nyugo aka ka cenga kumma ona ke mo kadi arna gemmedo la fi akino ya ke faranti wala taqumu sa'atu qiyaman tanta sikki hatta yalhaqa hayyun ma jamai go kengallegi hayyu keti ngalinta bani yere de amanan kannan qarai ahya wa hakada amanan pete qabila baane ga yere sahe manan ni kannan ka ga yere jama'i go amma ay gonu nga fasar ni nanti hayu ken kannan ka yere qabila nyen walakin fasar jamang qiyaman tanta sikima jama'i go kengal lege min ummati gellin ke ummatonunga bil mushrikina ka illa kapanunga qiyaman tanta sikki few farenti ma to yigo ngalinto yigo ikaranke ummato gondi makungal legi hilla kapanonga legi ni hilluwai ina giri i kabila di angana fasar kabila nye walla angana fasar kunda nye walla angana fasar nokube a iwa gilli i dingira di nan daga hilla kapanon cagata iga duna yayi ke di nonga sahe wa hakada aranyana di. immenun taragana de me wale ginati nga hilla kapano kuga ho nyani no kunga igawa ken mutidu magaire na dabari aranya ne hatancen na daga aranya na hatancen taragana me iwila dan di juku branchu utu iga golli na ke gani lege nyugwa ko o suga mo gombelen ki malla nda hubenu kis wa hakada isunya no lege ati hatancen do jikundo ko honu gara lege ati nga honu gara lege ati asusu ka humantenga faranti qiyamancanta sikke wa hatta tabuda fi amun majamaigo kungambati fi amun ni kannanga aljamaa majamaigo kungambati min ummati gellinke ummatonunga al authana munununga sahe idan sorondano benu garagananti hayu kene kabila nye iti fi amu kebe hakenere sasa akoy takrarullo hadita ke nogondi idan ni kunta ho hawlante anna hayyu ke fasar kannan kagai kabila anna fiyamu ke fasar kannan kagai jama sharu be ho jomme na kana ten sharu hunda na daga na do kenyi nanti hayyu ke be galaga ni tilla kapano anna ken fasar kabila na hayyu bi ma'na al qabila fiyamu ke anna ken fasar nan kagai anna fasari jama sahe idan ke ne ngan dinan ta bana ke jama go makunganda munum batu kenken aga be usiya ngaken kenga ama jarona tafsiri la ton diken kam idan shahidun pa kene ka harita kana gonne qiyaman tanta siti majamai go karongu maton kunga da munum batu kembranga amma ontoa anna maka kai kunja manunga wa innahu faranti hin hintanunga sayakunu awanyana fi umma ummati tonunde kazzabuna garantonga salatuna kubenu gani sikkoya garanto sikki kunga nyani ike umma tonun nogondi tanjike ke goni tanji ke garante farenti kenga nyani ke e, ummaton nogoni ay ti kazzabuna garandano salatuna kubeenu gani tanjike keya iti warni faran mati kana annabi nyimmun timmandana ngawa sira ganari nanti kana annabi nyimmen nya anda faran garandi mamma garandi idan kunna ga ti kazzabuna ni kannan kagai wa innahu na sayakuna na fi ummati ummato gonde kazzabuna nga salatuna kubenu gani ya kulluhum idammancusuya mana bana be sa gelli nogondi yazum kenga garantan konni annahu nanti ya nabiyun nabi manyani ya wa ana nke fare muhammadu khatamu nabiyina nke ana nabi ñimmun timmandananga la nabiyya annabi ñimmenta badi mpalle farenti sallallahu alaihi wasallam garandano ngarni tanjikke sere warni ni nini annabi nyim munyai annabi nyim maganti ke halle idan garanto nyeni kunga ni annabi nyim nga garandano kani warni da faren garandi illu sa sabatini kamma yala kebe gatini annabi nyim nganta mu tanjikke wa faren digame sallallahu alaihi wasallam hawatu sawarni nagane nyadi awo faren pay gara koda nanti hakke be ga tinina annabi nyimmenga igalo golo go inta kontono tanjikedi igalo golo go iwakinye tanjikekenga nkaira wawungunu n'a nanya kamo sikka wala ujunu sikki walla milonu sikki me arawanyana kenga faren ni gamen manan pete nanti inta dangini tanjikedi de irawa hungunu kenga me goni galo golo go inta kontono tanjikekedi debe ñugo dorunga homatini annabi ñimme ñewa ga koynunga igara baga baga amati heta ñimme kadiwa a har ho ha jamane ñuga annabi ñimme ñe ka konta a kitta hana kenga tu siri awa annabi ñimme ñe ada me goni ama mogo kan ne afrique tanke nga ñana annabi ñimme ku afrique ke on tan kan nan kutu gelli ba faranti sallallahu alaihi wasallam wala tazalu ta'ifatun jama kenta gilli min ummati gallin ka ummatonga ala alhaqqi tongun kamma mansura jama be ade men tengani jama yugo kenta gilli faran ummaton no gondi ga tongun kamma jama be de man tengani ti alla de man tengani la yadurruhum anti torono man yemme nga khadalahum kenga dira warani tokononga khidlanu ni kannan kagai serenga hata jande mandenga nukube anda tokona ambara de mena watni kada ngane al khidlan wa kana shaytanu lil insani khazula yemme be gani togono kenti torono nanti kube kubenu gati mi sunna gumu kunti de mana anta sunna gumun torono iga tini ke awoni wara indulli nyakundu anti torno wala man yemmen kaganti torono kaga khalafahum yemme be gadi sore nan to kodi na kunda ken kaganti torno hatta ya'ti amrullah ma allah hintanen gal allah hintanen ne kannan kaga qiyaman kota tabaraka allah ke be khairin jidin tangani wa ta'ala adan kallanka idan jama'i go kunta gilli tongun kamma ide man tan kan kaga ne allah subhanahu wa ta'ala wi de mana serebe gani i togono anganti demananti torno serebe gani ni gaje megai hikede anti sogini ma qiyaman kota galli andurogoto annankesi kunyai kunta munu batta kunta hilla kapedi inta bidari inta di kunni kannan sunna wal jamaa arno batullaga sallallahu alaihi wasallam